Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya muna yi wa ɗaukacin al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Hawa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lalemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da tara ga watan Maris na shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan ziyarar da babban hafsin sojin Najeriya ya kai jihar Borno biyo bayan mummunan hari da aka kai a garin Goshe na karamar hukumar Goza. Do some assessment visit and see how we can enhance their operational output. Haka kuma muna tafe da rahoto kan wani mummunan hari da aka kai a safiyar jiya kan sansanin sojin sama a garin Tawa da ke jamhuriyar Nijar. a lokacin da ne aka ji halbe-halbe suna tashi a nan cikin gari eh, wajejen aeroport nan. Muna kuma ɗauke da rahoto kan yadda magoya bayan ɗarikar Tijjaniya a Najeriya suka yi barazanar ƙauracewa babban zaɓe mai zuwa har sai hukumomin ƙasar sun saki Sheikh Sani Khalifa Zaria. Matakin da muke shirin ɗauka ya wuce ma ƙungiya ya zama ta gaba ɗaya al'ummar musulmi da kuma musamman ɗariƙa Tijjaniya. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da sau da kabir. Assalamu alaikum. Mutane a ƙasar Iran sun fito da nuna goyon baya ga sabon shugaban addini Ayatollah Mustapha Khamenei a yau Litinin. wanda ɗora shi akan mukamin yasa aka cirare da kawo ƙarshen yakin na gabas ta tsakiya nan da nan abin da ya jawo hargitsewar kasuwanni a duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai yarda da zaben Mujtaba Khomeini mai shekaru 56 a duniya ba, kuma ya buƙaci Iran ta yi saranda kai tsaye. Man fetur ya ƙaru da kashi goma cikin ɗari a yau litinin bayan da gangar mai ta kai dala ɗari da goma sha tara. Irin ƙarin da ba a taɓa gani ba tun shekarar 2022 yayin da ƙasar Saudiyya da sauran ƙasashe na ƙungiyar masu arzikin man fetur wato OPEC suka rage man da suke samarwa saboda yakin da ake tafkawa tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran. Farashin man ya ƙara hawa ne tun bayan da Iran ta zaɓi Mujtaba Khomeini a matsayin shugaban addini don maye gurbin mahaifinsa Ayatollah Ali Khamenei da ya rasu sakamakon harin da Isra'ila da Amurka suka kai Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. 'Yan ta'adda sun hallaka aƙalla sojoji goma sha biyu da farar hula uku a wani hari da suka kai cikin dare a arewa maso gabashin Najeriya a cewar majiyoyi daga sojoji da kuma mazauna wurin a yau Litinin. Harin ya auku a garuruwan Kukawa da Dalwa a jihar Borno da kuma Goniri a jihar Yobe. Ƙungiyar Boko Haram sun farwa kukawa kafin wayewar garin yau Litinin suka dirfafi sansanin soji da ke wajen inda aka shafe sa'o'i uku ana musayar wuta daga baya sojoji sun yi nasara amma kwamandan rundunar da wasu sojoji biyar sun rasa rayukansu dan majalisa mai wakiltar kukawa karta ma'aji ya tabbatar da aukuwar harin adalwa kuma 'yan ta'addan sun kashe sojoji biyu da farar hula uku sannan suka kona gidaje 250 a gonar kuma da ke jihar yobe nan ma sun kai hari sansanin soji inda suka hallaka sojoji huɗu suka kuma ƙone motocin wurin. Gwamnatin ƙasar Gini ta soke jam'iyyun siyasa arba'in a ƙasar inda ta ce a wata doka da ta wanzar ranar Juma'a za a rufe duk manya da ƙananan ofisoshin jam'iyyun arba'in a faɗin ƙasar. Kuma za a haramta musu amfani da duk wata alama ko zane da yake nuni da jam'iyya. dokar ta ce jam'iyyun sun kasa sauke hakkin doka kamar aikewa da bayanan kuɗaɗensu. Da yawa daga cikin jam'iyyun sun koka da wannan hukunci inda suka dage akan sun yi duk wani abu da doka ta tanada. Babban ɗan jam'iyyar adawa a ƙasar ya ce turjiya kai tsaye ga shugaban ƙasar mai ci a yanzu ita ce kaɗai hanyar da za a iya kawo sauyi. Shugaba Mamadi Dumboya wanda da soja ne ya yi juyin mulki a shekarar 2021 daga baya kuma ya ci zaɓe na zama shugaban ƙasa har zuwa shekaru bakwai a watan Disamba wanda sauran 'yan takara suka ƙalubalanta ana sa ran yin zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar a watan Mayu. Shugaban ƙasar Madagascar Michel Nirina wanda ya kwaci mulki a watan Oktobar bara, ya kori Firayim Minista da dukkanin 'yan majalisun ƙasar a yau Litinin, a cewar mai magana da yawun shugaban ƙasar. Randrianirina ya kwaci mulki ne bayan da zanga-zanga da matasa suka shirya ta hamɓarar da mulkin tsohon shugaba Andre Rujelina, Daraktan sadarwa Harry Laurent Raja Rahas Johnson ya ce shugaban ƙasar zai naɗa sabon Prime Minister ba tare da ɓata lokaci ba bisa sharuɗin da dokar ƙasa ta gindaya ba a faɗi dalilin korar ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa da rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. biyo bayan wani mummunan hari da 'yan ta'adda na mayakan Boko Haram suka kai a garin Goshe da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. Babban hafsin sojin Najeriya, Laftanar Janar Wahid Shu'aibu ya ziyarci sojoji a Maiduguri domin tattauna sabbin matakai na dakila irin waɗannan hare-haren. Wakiliyar GTA Hausa Husaina Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Wayidi Shu'aibu, ya isa birnin Maiduguri domin gudanar da wata ziyarar aiki ga sojojin rundunar haɗin gwiwa ta ofishin haɗin kai da ke aikin yaƙi da ta'addanci a yankin Arewa maso gabas. Ziyarar ta ranar Asabar na zuwa ne bayan hare-haren ta'addanci da mayakan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP suka kai a wasu sassan jihar Borno, waɗanda suka yi sanadin asarar rayuka da dama. ana sa ran ziyarar za ta mai da hankali ne kan sabbin hare-haren da 'yan ta'adda suka kai ciki har da mummunan harin da aka kai garin goshe da ke karamar hukumar goza wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama yawancinsu mata da ƙananan yara tare da raba mutane da mahallansu da kuma sace wasu. My visit basically is just to come and look at the theater, do some assessment visit and see how we can enhance their operational output. Babban hafsan sojojin Najeriya da ya ce ziyarar a zahiri ita ce domin ya zo ya duba yadda ake gudanar da aiki a wannan tiyata tare da yin binciken tantancewa domin su ga hanyoyin da za su bi don ƙara inganta ayyukansu. A halin yanzu dai rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da fafutukar dakile hare-haren 'yan ta'adda a wurare da dama, ciki har da ƙaramar hukumar Kwandiga, Jakana, Mainok da kuma Marte. a 'yan artabin da aka yi wasu sojoji ciki har da wani babban kwamanda sun rasa rayukansu sai dai sojojin sun yi nasarar dakile hare-haren husaina muhammad gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya An gaishe da Husaina, muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar ma, wani abu ne mai kama da haka, inda aka kai harin ta'addanci a sansanin sojin sama na Tawa da sanyin safiyar jiya. Maharan da suke kan babura sun kai harin da misalin karfe uku da minti biyar na safe, amma sojojin ƙasar sun mayar da martani tare da daƙila yunƙurin harin. Gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara wajen da abin ya faru ga rahoton Ashir Alhaji Mutari daga Agadas. Akalla an shafe tsawon sama da sa'a guda ana jin karan harbe-harben bindigogi a harin na ta'addanci da wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka kai a sansanin sojojin sama na 401 da ke a filin jirgin saman birnin Tawa. Maharan da suke kan babura sun kai harin ne da misalin karfe 3 da minti 5 na safe. sun samu shiga cikin sansanin inda suka lalata a wasu runhunoni da ake ajiye jiragen drone amma sojojin kasar ta nijar sun mayar da martani cikin gaggawa wadda ya tilasta wa maharan ja da baya wasu mazamna birnin tawa sun shaida ma amurka ke magana yadda abin ya kasance to wannan hari dai wanda aka kawo a nan birnin tawa mu cikin dare ne dai eh, wajen kimanin misalin karfe uku to a lokacin da ne aka ji halbe-halbe suna tashi a nan cikin gari eh, wajejen aeroport kenan eh, nan wajejen ne suka suka yi ta halbe-halben su dai amma an jima gaskiya ana halbe-halben zai iya kai kimanin awa guda kenan suna ta wannan halbe-halben amma dai gaskiya halbe-halbe ne kawai suke yi ni ban ji dai kamar labarin an ce an halbe wani ba ko an jikkata wani ba ba a samu wannan matsala ba saboda kawai dai halbe halben da suke yi kawai kilan ko don su tada hankalin mutane ne ko ko mine ne to Allahu a'lam kuma musamman wasu da wannan hali ba fatan da muke yi dai Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar mu wajen karewa uku ramun azawaki wallahi na gamu mun kawar da wannan abu tsaniya kawai jarabta dai ga tana ana ta yi na ce can wajen a wajajen nan na an kawar wannan abu a safiyar yau gwamnan jihar tawa Kolonel major suleiman ahmadu musa ya kai ziyara wajen wasu daga cikin sojojinmu sun samu raunuka masu sauki yayin da aka kashe wasu daga cikin maharan kuma an kama mutane biyar da ake zargi haka kuma an kwace kuɗi da kuma wasu kayayyakin yaƙi a wajen maharan wannan dai shine karo na farko da aka kai irin wannan hari a birnin tawa ko da yake a kwanakin baya an kai irin wannan makamancin hari a hilin jirgin saman yamai to ko yaya masu nazari kan al'amuran yau da kullum ke fassara wannan hare-hare mamman buniya ya kuba awashe ya yi mana fashin baki wannan yana nuna yadda 'yan ta'addan da masu ɗaukar nauyinsu suka jajirce sai sun ga bayan ƙasar nan ta nijar kenan kamar a yamai a tawama an yi nasarar shawo kan matsalar a nan sai a yi shinshina ta musamman ga jami'an tsaro duk da yake hukumomi suna iya nasu ƙoƙari ina ganin ya kamata a sake sabon salo na tabbatar da tsaro a filayen tashi da sabakar jirage na ƙasar Nijar baki ɗaya. Da alama wannan salon da 'yan ta'addan suka ɗauko ba su da niyyar tsayawa sai dai 'yan abin ya fi yi karfinsu. rahotanni dai sun ce an buɗe filin jirgin saman sannan kuma an ƙarfafa matakan tsaro kuma jama'a suna ci gaba da harkokinsu na yau da kullum an kuma fara bincike tare da ci gaba da farautar sauran mahara a yankin ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar Nijar. to madalla Idan muka sake komawa Najeriya, magoya bayan ɗarikar Tijjaniya ne suka yi barazanar ƙauracewa babban zaɓen baɗi idan har hukumomin ƙasar ba su sako Sheikh Sani Khalifa Zaria ba, da hukumomin sojin ƙasar suka tsare a kan zargin alaƙa da wasu sojojin ƙasar da ake zargi da yunƙurin juyin mulki a Najeriya. Daga Mina ga wakilin GTA Hausa Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Magoya bayan ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya sun yi barazanar kaucewa shiga babban zaben ƙasar mai zuwa da za a gudanar a shekara ta 2027. Idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi adalci a kan Shag Sani Khalifa Zaria ba da hukumomin sojin ƙasar ke ci gaba da riƙe da shi. tun a cikin watan disamban bara ne dai aka kama shehin malamin bisa zargin yana da alaka da wasu sojoji da ake zargin sun yi yunkurin jirgin mulki a ƙasar faruk yusuf balarabe shine shugaban matasan ƙungiyar ta tijjaniya a najeriya A wani taron manema labarai Amina ya ce adalci suke bukata a matsayinsu na cikakkun 'yan ƙasa. Matakin da muke shirin ɗauka ya wuce ma ƙungiya ya zama ta gaba ɗaya al'ummar musulmi da kuma musamman 'yan ɗariƙa tijjaniya. Babu da matakin da muke da shi wanda ya wuce matakin demokuraɗiyya shine ka fito a zaɓe ka ko kuma ka je ka zaɓi wani. Muna zaɓen shugabanni ne saboda muna tsammanin adalci. Malaman mu su ne suka musu shaida suka ce Bola Ahmad Tinubu na kashin shattiya mutanen kirki ne za su yi mana abin da muke tsammani sai gashi daga cikin wayanda suka faɗa cewa wannan mutane mutanen kirki ne shi aka zuwa kama to kama shin ba laifi bane muna son hukunta shi in yayi laifi amma riƙe shin shi ya nuna mana cewa kaman akwai abin da ake shiri ba adalci ba hmm. dalili haka kuma ka zo karshen magana sha uku ga wata da aka ce za a koma kotu idan ba a kawo shi kotu kamar da alkali ya umarni tun da rubewa akan a kawo shi kotu ba to mu ba za mu yi faɗa ba ba za mu yi zagi ba ba za mu yi zanga-zanga ba abin da za mu yi tashin hankali amma dai lokacin zaɓe ba za mu sake zaɓen wannan gwamnati amma sha uku ga wani wata kenan wannan wata na mace shekara 2026 na'am to amma ba ku ga kaman tunda abin hannun sojoji yake kaman abu ne babba wanda ya shafi kaman cin amana ƙasa dole kuma ku yi taka zan ku gano menene ma ainihin abin da ke tafiya lallai inda hannun shi a cikin sha'anin juyin mulki kamar da ke tsammani wannan laifi ne wanda a karanci a kan su shi an sanya yake hmm. yana da matukar hukunci mu abin da muke so mu aike na tunda mun san duk wanda ya laifi in dai muna son gobe ta yi kyau dole a hukunta shi mm. muna so in yayin kamar yadda aka fadda sunayen sojoji da masu taimakon su guda arba'in mm. mun gani a jaridar premium times to su ma wannan tunda ba sunan shi a gaya mana bai laifi ba kuma a yayi laifi amma ana kan cikin abu kaza da kaza tunda dai masana dokokin ƙasa a najeriya suka fara fashin baki akan lamarin ci gaba da tsare shehin malamin barista bara'u shehu kagara lauya ne mai zaman kansa a najeriya ya ce tsara malamin har na tsawon watanni uku ya saba wa dokar ƙasa. kundin tsarin mulki ya ba shi dama a mashi kyakkyawan zato a ba shi dama ya ɗauki lauya a sanar da shi irin laihin da ya aikata in ma an kama shi an tsare shi dokan tsarin ƙasa ta ce karar ya wuce awa ashirin da hudu komin nauyin wannan laihin matuƙar akwai kotu kusa Na'am, to yanzu kusan watanni uku kenan an ce yana hannun jami'an sojin Najeriya. Wannan yana nufin an taka doka kenan? A tabbas, ai komi nauyin laifin in ma zargin ya bayyana ne karara to me hana a kai shi kotu. Ya wuce wata ɗaya, ya wuce biyu, ya kai uku. An shiga haƙƙinsa. A baya dai gwamnatin Najeriya ta musanta batun juyin mulkin amma daga bisani sai hukumomin sojin Najeriya suka ce sun kama wasu sojoji guda goma sha shidda bisa zargin yunkurin kifar da gwamnatin bola ahmad tinubu da a yanzu haka sun ma sojojin ke ci gaba da zama a tsare mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya To madalla wannan fa ne ikon Allah masu iya magana suka ce ya wuce mamaki. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma Mustapha Nasir Batsari ne zai sake dawowa da shirin na duke kamar yadda masu iya magana suke cewa tsohon ciniki, ai sauraro lafiya. na duƙe tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duƙe tsohon ciniki. shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo musamman a ƙasashen afirka ta yamma da ma sauran sassan duniya to har ina yau da yi shirin yana jihar kaduna inda insha Allahu za mu ji ci gaban tattaunawar wakilinmu Isa Lawal Ikara da Farfesa Shehu Adamu Dan Fulani. Tattaunawar da suka gudanar bayan kammala taro da hukumar kula da yankin Arewa maso yammacin Najeriya ta gudanar a Kaduna. A halin da ake ciki yanzu. a halin da ake ciki an hada wata gwarama ila abin da zai biyo ba a yi tunanin ko baɗi ba za a yi noma ba kowa amma dai yanzu haka an hada gwarama tsakanin mutanen da ke ba wa manoma bashi da kuma su manoman. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla har ila yau dai muna a jihar Kaduna inda za mu ji ci gaban tattaunawar wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Isa Lawal Ikara da Farfesa Shehu Adamu Ɗan Fulani. Farfesan dai yana bayani ne bayan kammala taron hukumar kula da yankin Arewa maso yammacin Najeriya da ta shirya a Kaduna domin tattauna matsaloli da suka addabi yankin Arewacin Najeriya. Ga dai farfesan da ci gaban bayanin nashi. Wato kaman Samolina da cornflakes da golden mo da duk biscuit da duk wani abu da ake yi da garin masara na abinci yanzu ana garin masara mu akwai kamfanin da suke garin masara to duka yana cikin wannan kashi biyar abin da ya ragu in ka hada wa'annan za ka ga ya baka kashi 60 to wancan kashi 40 shine mutanen mu suke dauka su surfa su kai nika su dafa su ci to a lokacin da gwamnati ta shigo da shi maimakon ta shigo da wancan kashi arba'in da biyar ɗin ko mm. kuma wani abu daga cikin shi mm. sai aka shigo da abin da ya wuce abin da kamfanonin su kansu suke bukata saboda haka sai ya koma ba za su dawo su sai wancan kashi arba'in daga hannun manoma ba saboda gashi gwamnati ta shigo da shi ta ba su saboda haka a yanzu da aka yi wannan noman wannan shekarar abin da ya faru shine sai ya koma manoman suna da masaran a hannunsu su babu masu saye wanda hakan ya jawo mummunan karyewan farashi saboda farashin ba ya faɗi ba ne mm. ya karye ne wace akwai bambanci ne da faduwa da karyewa kwarai da gaske a cikin yanayi na economics wani tattalin arziki mm. in aka ce maka farashi ya karye abinda ka noma shi ka fito da shi kasuwa a dubu arba'in kake sai da shi dubu sittin sai ya zo ya koma hamsin ko arba'in da biyar to sai a ce farashi ya karye amma me har yanzu baka faɗi ba kuma ka dan ci riba kaɗan to amma shi rugujewan farashi shi ne farashin ya koma ya kai ƙasa da yadda kai ka fito da shi wato ƙasa da yadda ka noma shi wanda yanzu halin da manoman mu a arewa suka samu kansu a ciki kenan domin a lokacin da suka yi noma wanda a yau dinnan da yadda kasuwa ta nuna jiya taki yuriya yana nan a dubu talatin da biyar npk dubu arba'in da biyar gdap dubu saba'in da wanda suke kira mop dubu talatin da bakwai kenan farashin taki kafin saukar kayan gona yana nan a inda yake wato lokacin da manomi zai sai da masarar shi dubu ɗari dubu saba'in waken shi dubu ɗari abin ya sai taki a lokacin haka kuma yake saya yanzu ya sayar dubu ashirin koko a lokacin da suka yi noman matakin ya fi haka saboda yanzu za a iya cewa ya dan sauka saboda ba kasuwa mm. to amma akwai wani abu daya mutane su daina la'akari da cewa ai buhun taki kaza ne buhun masara kaza ne mm. saboda ba buhu ɗaya na taki ne ke noma buhun masara ba wannan ya danganta ga yanayin iri da kai amfani da shi da kyan ƙasa da kyan gona mm. in ka sa npk buhu biyu ka sa yuriya ɗaya idan wuri mai kyau ne za ka iya samun buhu shida zuwa bakwai wani ma har takwas mm. idan wurin bai da kyau to kaga za ka samu buhu biyar ko hudu to a yau sannan kuma akwai ai sauran hidimomi to in ka hada da hidiman yanko a feshin ciyawa gyara gona da wasu masu hayan gonan da mm. huda da sauransu har da gyaran abincin mm. akwai wanda masaran take shiga mishi store daga dubu talatin da takwas shine mafi karanci wanda yake kusa da gidan shi farashin kowane buhu in aka cire dukkanin hidindimin da ya da taki hidiman da kai mata to kuma ya zo ya sai 22 akwai buhun da kuma zai kai har dubu arba'in da takwas ya danganta da nawa ka kashe mm. kuma nawa ka samu da kuma to kuma yanzu kamar yadda ka faɗa sai ya fito da hatsin sai hatsin ya koma dubu sha tara dubu ishirin dubu ishirin da wani abu kaga wannan farashi ya ruguje kenan mm. ah, domin ba zai iya mayar ma da kuɗin shi da yi wannan noman har ya tafi ya je ya sake yin wani noman wata shekara ba ko kuma har ya yi hidindimin rayuwan shi da suka shafe shi to wannan ba ma shi ne abin tsoron ko kuma abin da ake ji ba abin da ake ji shi ne me hakan zai haifar wasu na maganar cewa eh, mu ƙara kallon wannan yanzu mutane suna cewa a halin da ake ciki yanzu a halin da ake ciki an haɗa wata gwarama ila abin da zai biyo ba a yi tunanin ko baɗi ba za a yi noma ba kowa amma dai yanzu haka an haɗa gwarama tsakanin mutanen da ke ba wa manoma bashi da kuma su manoma, da kuma kamfanonin da ke noma ina ganin ban sani ba ko kada ya zama talla ko da su ma sun sha zuwa dan akwai wani kamar misali masu ake ce musu babbar gona za su zo kana da gona su baka iri su baka magani su baka taki ka noma su karba abu kaza manoma da suna samun kuɗi da wannan bana an sha wahala ta yadda masarar ta yi yan babban gona sun ki karba saboda a farashin da za su karba za su iya zuwa su siye ta a kasuwa da kusan buhu biyu tun yanzu ma an haɗa gwarama ka ji labarin irin wannan gwaramar kafin ma mu je irin abin da zai iya biyo ba to ai wannan a kusan na babban gona ma mai sauki ne saboda ita kamfani ne da aka yi ta kuma za ta iya fahimtar matsalan da manomi ya shiga a sake bashi lamuni mm. ka duba bashi tsakanin mutum da mutum wane e ba ni dubu ɗari biyar zan shiga harkar noma in muka fito zan yi kaza zan yi kaza zan biya ka ka kuma duba shi kan shi mutum da yake kama wani abu nashi na amfani ya sayar da zimman sai in an yi noma ya sayar ya samu kuɗi sai ya sake sayo wannan abin abin yana masa amfani misali da yawa za ka ga karafunan su babura da suke hawa za ka ga shi za su ɗauka su tafi kasuwa su sayar sai su sa kuɗin a gona suna cire masara satin farko sai a je a sake sayo wani babur ɗin to yanzu babur ɗin ba zai sayo ba ba a wanda aka ranci kuɗin shi aka yi noma ba za a iya biyan shi ba babbar gona da aka karɓi kayan aiki a hannunsu ba za a iya biyan su ba so kaga ba ma an haɗa gwarama ba ne an hada mutsi ne babba wanda zai iya haifar da fitintunu kala-kala sai dai mai su irin waɗannan manyan kamfanoni to su yi wa al'umma uzuri su kalli halin da ake ciki a zauna a warware ta tsanaki ta yadda za a iya kila nan gaba a ci gaba da biyan abin da ya kamata a biya a wannan shekara a hankali har na tsawon shekara uku shekara hudu ana ci gaba da biya har a samu a warware. jama'a yau ma dai a nan za mu ɗiga aya insha Allahu wani mako za a ji mu da ci gaban wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Isa Lawal Ikara da kuma bakon namu, Farfesa Shehu Adamu ɗan Fulani, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. An gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. bari mu leƙa ɓangaren zaucin 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya musamman a nahiyar ƙasashen turai da za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda kungiyar ta bayyana karin sunan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest mai suna Ibrahim Sangare dan shekaru 28 da haihuwa a cikin jerin 'yan wasan da take ganin ta saye su a bazara mai zuwa. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ne ta nuna sha'awar ta wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan kasar Ingila Marco Tabania mai shekaru 26 da haihuwa. idan muka leƙa ƙungiyar kwallon ƙafa ta arsenal kuwa ƙungiyar ce kan gaba a wajen zawarcin dan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon ƙafa ta bayan murji mai shekaru 31 da haihuwa leon goretzka har ila yau dan wasan gefe na kasar jamus julian brandi mai shekaru 29 da haihuwa zai bar kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund akan yarjejeniyar canja kungiya kyauta a ƙarshen kakar wasan idan mun kalle ka kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig kuwa ta amince da yarjejeniyar sirri kan sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach mai suna rocco reis za mu a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City inda kungiyar tana dab da kammala yarjejeniyar sayan dan wasan baya na kasar Ingila mai fafata kungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United Tino Livramento mai shekaru 23 da haihuwa. Ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United din ta nuna sha'awar ta wajen sayan dan wasan tsakiya na kasar Ingila Marco Tavena mai shekaru 26 da haihuwa daga kungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth. nan kuwa dan wasan kasar ingila colin wilson mai shekaru 34 da haihuwa ya tabbatar da amincewa sabon yarjejeniya da suka cimma da kungiyarsa ta wasa na tsawon shekara guda yadda ake ganin cewa dan wasan ka iya barin kungiyar a karshen kakan nan kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne ta sanya ido wa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta newcastle united ɗan ƙasar italy sandro tolani ɗan shekaru 25 da haihuwa a wasan da suka fafata a gasar kalubale na ƙasar ingila tsakaninsu da manchester city a ranar asabar nan kuwa tsakanin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool andrew robertson game da makomarsa a ƙungiyar an bayyana cewa wata aba ce wadda take a surranci a baya dai an alakanta ɗan wasan ɗan ƙasar scotland mai shekaru 31 da haihuwa da yunkuri na koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta tottenham a watan janairun da ta gabata Bala hiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin Sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke mana fatan mu kwana lafiya.